والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين الهمس درين شابير قوة الربيع الثاني في درا دول لأربعين <coughs> دلئة wanda ya dace da daren sha biyu ga watan sha biyu disamba kanun na daya 2019 <clears throat> allah malaukakin sarki marasan ukra ya ba mu damar hatsuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu a cikin littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin الموصولات باب الموصولات يو كراتم بزي فارا باتالدا وتقيل كرنتا وصبيتك زام فارا مفاردة إنما إلتاتي كتوا بسم الله الرحمن الرحيم وأشار بقوله وفي ذا الحصف إلى آخره وأشار يا إشارة wato mai kulasa kenan ya yi ishara bi qaulihi da fadarsa din nan da yace wa fi zal hasfi ila akhiri har zuwa ƙarshen baiti ta kanko wa fi zal hasfi ayyan ghayru ayyin yaktafi ya yi isha da wannan baiti ko da wannan baituttuka ya yi ishara ila al-mawadi allati yuzafu fiha al-a'idu ala al-mawsul ya yi ishara zuwa ga bigirori allati waɗanda yuzafu fi al'aidu ake shafe bamiri aidi wanda zai dawo kenan alal masul zuwa ga ismul masul kamar da kace ayyuhum ashaddu الضمير shine huwa ayyuhum huwa أشد domin huwa dinnan shine abdamirul a'idu huwa dinnan zai dawo akan ayyu wanda shine ismul mawsul in ka ce allazina ja'u ay allazina hum ja'u hum dinnan shine al'aidu wanda zai koma zuwa ga allazina allazina hum ja'u allazi huwa جاء التي هي جاءت اللواتي هن ثم قالت الايه دي شنو النبه ميرن كون فهمت والذي كما ذو شيء اسم الموصول دفعت انسا وفي ذا الحث ila akiri har zuwa ƙarshen baitutuka yana ishara ne ilal mawadi zuwa ga bigirori allati waɗanda yuzahu ake shafe fiha a cikinsu al'aidu aidi alal zuwa ga ismul mausul wa huwa shine إما أن يكون مرفوعا أي وهو شيء الموصول كنا والضمير عائد إلى أقرب أقرب أبننكو أبنن أكرب المذكور ذاك وهو إن أنا الموصول واضح وهو آه الموصول imma an ya kona marfu'an ko da ya zamanto marfu'i ba haka masu da yake zuwa ba aw ghayrahu ko kuma ya zamanto wani marfu'i yanzu inda da muka ce na ja'u ay na hum ja'u wannan masu ɗin a wani eh, eh, abin nan a wani bigire yake yana bigiren marfu'i yana bigiren raf'a ko kuma kamar ga misali mai sauki da muke abin nan abin nan ayyuhum ashaddu ko masalan ka ce ra'aitu ayyahum ashaddu ko marartu bi ayyuhun kaga ayi wani lokaci zai zama to fi mahalli arrafi wani lokaci zai zama to fi mahalli annasbi hmm? wani lokaci zai zama to في محل الجر فشيني شي موصول إما أن يكون مرفوعا كودي زمنته مرفوعي أو غيره ko kuma ya zamanto wani marfu'i wata ko mansubi ko majruri kenan fa in kana marfu'an idan mawsuli ya zamanto me hmm? marfu'an marfu'i abin nan a an yi ma an yakuna al'ayitin al'ayit muke nufi ko ba mausul anan ba daga ayyuhun buwa yawwa fa in kana marfu'an lam a babu shi masu din da dai muke nufi kamar da karatun ya fara wa muka cewa huwa shine ila akrabil masfur ko yawwa fa in kana marfu'an lam yuhdath illa idha kana al-a'id mubtada'an wa khabaruhu mufradun nahwu wa huwa alladhi fi as-sama'i ilahun fa in kana marfu'an in ya zamanto marfu'i ne shi to lam yuhdath ba za a shafe shi ba illa idza kana mubtada'an wa khabaruhu mufradun wato aidi wannan ka'idar na wuta ebe ne nake cewa abin an nufin an yi masu mausulu marfu'an ana nufin ayat din ake nufi fa in kana marfu'an idan shi ayat din ya zamanto kamar yanzu ka ce eh, huwa a ayyuhum huwa a shaddu kaga huwa nan da aka shafe huwa din nan marfu'i ne shi idan ayat din ya zamanto marfu'i lam yuhzaf ba za a shafe shi ba illa idza kana mubtada'an sai dai in ya zamanto ayat din ya zamanto mubtada'i wa khabaruhu khabarinsa ya zamanto mufradi misali shine wa huwa alladhi في السماء إله وهو الذي هو كذا هو لنا عن شافي شيء من شيني آيت والذي داو أكن الذي ينظم شافي شيء دعوة مكتشي إن كان مرفوعا لم يهضب إن يضمن تو مرفوعي إني بدأ شافي شيء أنا كما يضمن مرفوعي أما in ya zamanto mubtada'i sannan khabarinsa ya zamanto mufradi domin ka ce huwa wa huwa allazi huwa fi samai ilahun ai huwa mubtada ilahun khabar sannan ilahun din nan mufradi ne to tunda shi ayat din nan marfu'i ne sannan mubtada'insa abin nan khabar ɗinsa mufradi ne to yana halatta a shafe shi a wannan lokaci kamar da zo cikin wannan aya ga babu shi an shafe shi wa huwa allazi fis samai ilahu ina ayatin ayatin ne huwa domin shi ne zai koma akan allazi wa huwa shi ne allazi huwa wanda huwa din nan shi zai zai dace da allazi domin da mun ce wa humul lazina zai zamanto hum shine ayat din to sannan ayat din nan inda za ka shafe huwa wa huwa da allazin gaba daya ka ce huwa fi samai ilahun ya abin zai zamanto huwa zai zamanto mubtada sannan kabarinsa kuma shine ila sannan kar ku manta kabar din ilahun ba ce alihatun ba ba ce ko ilahani ba saboda haka ila eh, abin nan menene mufradi ne to tunda shi ait mubtada ne sannan kuma ait ɗinsa abin nan eh, mubtada ne sannan kuma eh, mubtada ne sannan kabar ɗinsa kuma mufradi ne to ya halatta a shafe shi saboda haka ya zo a cikin ayan nan ya zamanto me ya zamanto mai shafistin a'idi asalin lafazin shine wa huwa allazi huwa fi samai ilahu mun shafe ila dalilin me yasa muka shafe ila ya halatta muka shafe ila saboda shi a'idin yana yana mubtada kabar ɗinsa kuma yana mufrad tunda yana mubtada kabar ɗinsa yana mufrad mufrad singular kenan ya halatta a shafe shi shi ne mana wafi zalhattu ila akhiri ai yana ishara zuwa ga bigirori waɗanda yi zafi fi al'aidu ake shafe a'idi masu mai komawa alal mausuli zuwa ga mausuli shi wa huwa shi a'idin ba wannan mausul din ba an fahimta wa huwa a'id din imma an yakuna marfu'an ko ya zamanto marfu'i aw ghayrahu ko kuma ya zamanto wani marfu'i fa in kana marfu'an in ya zamanto marfu'i ne lam yuzaf to ba za a shafe shi ba in kaga an shafe shi yana marfu'i to sai dai in ya zamanto mubtada sannan khabarin sai ya zamanto mufrad kamar yadda yazo cikin misalin wa huwa allazi fi samai ilahun asalin wa huwa huwa في السماء إله سيأك شاتي هو دومي يا تار شرط أبيو شرط إن فرقه يا ذمنته مبتدا شرط إن أبيو خبر إنسا مفرديني أم فهمت أنا ولي؟ يا الله أهام uh -huh. da kuma irin wa ayyuhum ashaddu nan ma kaga huwa shine ayat din wanda zai dawo akan ayyu ayyuhum huwa yanzu an shafe huwa din saboda kabar ɗinsu shi ma'anan mufradi ne ya halatta kenan a shafe su amma فلا تقولوا بذاك التيبا جاءني اللذان ce ولا اللذان lazani لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة بل يقال قام وضربا أو أنم مثالي أكتب ذاك الشيء جاء اللذان قاما با iqama ba wala ja allazani duriba ba don menene li raf'il awwal bil fa'iliya saboda na farkon marfu'i ne saboda shi fa'ili ne domin ja allazani kuma ƙama kuma su ne wanda zai shi ne ayatin da zai koma a kan allazani marfu'i ne amma marfu'in da menene da fa'iliya saboda fa'ili ne in ka ce huwa kama kaga huwa din fa'ili ne kama menene fi'ili idan ka ce abin nan za eh, allazani huma ba za ka ce kama ba dole sai ka ce kama domin wannan shi zai dace da da menene da kabar ɗinsa wasani biniya ba sa'annan na biyu kuma in ka ce abin nan na allazani duri ba nan ma kuma duriba nan ma sai ka ce ja allazani huma duriba hmm? ba za ka ce ja allazani huma duriba ba domin huma dinnan menene su marfu'i ne nan kuma bin niyaba ka ce buri ba domin ka abin nan an bugiwa ne tun da an buge shi inda shi ya bugu zai zama to fa'ili lokacin da aka buge shi kuma ya zama to menene na'ibul fa'il yawwa saboda haka nan zaka ce kama kama ba zaka ce kama ba nan ma kuma zaka ce buri ba ba zaka ce buri ba ba sai dai buri ba shine nan yace fala taqulu ja'ani allazi qama sai dai qama wala allazani duriba sai dai duriba bi raf'il awwal bil saboda rufu'an na farkon shi kama kama ai huma kuma dinnan sun suka aikata tsayuwar saboda haka fa'ili marfu'i ne bil fa'iliya saboda haka zaka ce kama ba nan ma da yake marfu'i ne bina'ibin bin ya batilin fa'iliya wato a matsayin sa na na'ibul fa'il shi ma nan zaka ce ba bal yuqalu ja'a allazi qama wato kama huma duriba kuma wa amma al-mubtada fayuzafu ma'a ai amma shi mubtada din nan da muka ce ba za a shafe shi ba tare da sauran ismul mausul asma'ul mausulat irin su allazi da sauran na'uka ba za a shafe su ba sai idan sun haɗa sharuɗa biyu shar'i na farko ya zamanto ne ya zamanto marfu'i shar'i na biyu ya zamanto khabar ɗinsa ya zamanto mufrad ne amma shi ayyu ayyu mausul shi yana da hukunci da zai bambanta da sauran abin nan eh, asma'ul mausulat shine to amal mubtada'u fa yuzafu ma'a ayyu amma shi mubtada' wato al'a'idin muktada kenan fa yuzafu za a shafe shi ma ai tare da ai wa in lam tadul sila ko da silar ba ta yi tsawo ba ko da gajeruwa ce kama ta kaddama kamar yadda ya gabata a misalin mu na karatun mu na baya min kaulika da muka ce yujibu ne ayyuhum qa'imun ai ayyuhum huwa qa'imun domin qa'imun din nan da huwa qa'imun shine sila sila na ayyu ayyuhum mudafun da mudafun ilayhi ayyu din shine ismul mawsul huwa qa'imun shine sila wanda kuma mubtada ne da khabar kuma gajere ne bai da tsawo ya halatta kuma a shafi wannan mubtada din anan amma wannan wani abu ne da yake banci ayyu wa nahu wa da makamancin wannan wala yuzafu sadru silati sannan ba za a shafe farkon sila ba ma ayi tare da wani mausul wani mausul wanda wato wani ayi cikin mausulat illa idza kana illa sai dai idan wasu din ya tsawaita nawo misali a ce ja allazi huwa daribun zaidan a wannan lokaci fa yajuzu hasfuhuwa a wannan lokaci yana halatta a shafe huwa din fa ka ce, ja allazi daribun zaidan maimakon ja allazi huwa daribun zaidan wa minhu qawluhum daga cikin wannan yana daga cikin abin da laraba suke cewa ma ana billazi qatilun laka su'an asalin ma ana billazi huwa qa'ilun laka su'an ma ana billadhi qa'ilun laka su'an asalin ma ana billadhi huwa qa'ilun laka su'an at-takdiru billadhi huwa qa'ilun laka su'an kamar da muka faɗa cikin abin nan bayani yanzu fa'in lam taɓulu silatu falhasfu qalilun idan silar bata da tsawo to akan shafe farkon sulan amma ba lokaci da yawa ba ba ko ba a mafi yawan lokuta ba sai a sai ɗan kaɗan kaɗan haka wa a da kufi yi na tsiyasan kuma su maluman na'un kofa domin maluman na'un basara yawanci su ne asali madarasar kofa ba ta tashi ba sai da madarasar ko makarantar basra ta nahawu ta yi shekara da shekaru sai da ta kai shekara ɗari da wani abu kafin a fara samun wata makaranta mai zaman kanta ta nahawu wadda take da wasu ra'ayoyi ko su ijtihadat wadda ta sabawa da makarantar basra to su mutanen basra su sun halatta wannan ana iya kiyasta wannan wato kamar magana ce ta halalta maganar a ce sai dan lokaci kaɗan duk bai taso ba ناو مثال جاء الذي قائم التقدير جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن باتي تماما على الذي هو أحسن وان وانا بسا قراءة بسا maganar abin nan masu idan mutane wajen mutanen basara ne ko wajen mafiya yawa ko jamhurin nuha matukar idan silar ba ta da tsawo to ba za a shafe farkonta ba matukar mausul din ba ayyu ba amma a wurin mutanen kufa madarasitar mutanen kufa maluman nahawu na kufa a'a ko da ba ayyu din bane cikin mausulat ana iya shafe farkonta akan wannan ne ƙira'ar da za ake karanta wannan aya ta tamaman alallabi ahsan domin da ya kamata a ce tamaman alallabi huwa ahsan a bisa ra'ayin jamhuri saboda silar daga huwa ahsan ne ba ta da tsawo tunda ba ta da tsawo sannan kuma mausul din ba ayyu bane wani ayyu ne gashi nan shine allazi anan amma kuma duk da haka an shafi farkon sila din ai sai kira da idan aka karanta shi da asanu a an rufa wa takdiru huwa ahsanu to bari mu sake koma baya ko farkon darasin inda muka fara yanzu malik kafi ya ce wa ashara bi kauli ya yi ishara da maganarsa da ya ce wa fi zal haske ila akhiri har zuwa ƙarshen baitutuka ya yi ishara ila al zuwa ga dubirori allati waɗanda zafi fiha al'a'id da ake shafe a'idi alal mausul wato bamiri mai komawa zuwa ga ismul mausul wa huwa shi a'idi a'idi ne ana yanzu ba mausul ba ɗazu da farkon karatu mun ce mausul da hujjar cewa abdamiru ido ila agrabil maskur a ba wannan shi mai littafi yake nufi ba kuwa anan yana nufin ne al'ayi din nan da muka magana almawadi yau zafi fi al'a'idu bigirorin da yake halatta a shafi a'idin nan da yake komawa zuwa ga mausuli to shi a'idin wa shine ma'ana huwa ina ana a'idin ba mausul din ba shi a'idin nan in ma an ya kuna marfu'an ko dai ya to marfu'i ɗayan biyu ne ko ya zama to marfu'i aw ghayruhu ko ya zama to wani marfu'i fa in kana marfu'an idan a'idin ya zama to marfu'i lam yuhdaf ba za a shafe shi ba kar ku manta fa duk muna magana ne kan mawsulat amma banda ayyu a cikin su banda mai banda ayyu a cikin su ayyu hukuncin sa daban mu riga mun karanta shi duk da nan din ma za mu sake bayanin sa amma yanzu ana magana ne da da mawsulat waɗanda ba ayyu ba fa in kana marfu'an idan shi a'id din nan ai bamirin nan da zai koma ya dace da ismul mawsul wanda ba ayyu ba in ya zama to marfu'i ne shi lam yulba ba za a shafe shi ba illa idza kana mubtada'an sai dai in shi a'itin ya zamanto mubtada'i sannan wa khabaruhu mufradun khabarin sai zamanto mufrad ga misalin sa anan wa huwa alladhi fis samai ilahun wa huwa alladhi shine wannan huwa akwai huwa anan asali tsakanin zi da fi eh huwa fi samai ilahun ai huwa ilahun fi samai huwa ilahun huwa mubtada ilahun khabar khabar anan menene shi mufradi to kun ga nan aidi marfu'i ne saboda shi menene shi mubtada ne sannan ko ilahun kabarinsa ne shi kuma mufradi ne to da yanzu an haɗa wannan sharuɗa biyu ga an samu a'id ya to marfu'i sannan kuma khabar an fahimta sannan khabar nasa ɗin ya zamanto mufradi to a wannan lokaci yana halatta a shafi wannan a'idi ba za a ambace shi ba kada ku manta muna magana ne kan a'idin mausuli wanda ba ayyuba ba an gane wannan misalin sa kamar da muka ce wa huwa allazi fi samai ilahun wa ayyuhum ashadd duk da shi ayyu dawa mun riga mun bayani mun yi bayanin sa ko yana zamantowa eh, eh, eh, menene mabni halin hali guda yana zamantowa sannan murabi a hali uku wasu laraba amma sun ce shi ma menene shi ma murabi ne kowane lokaci kamar sauran asma'ul mausula to tun da yana da hukunci daban yanzu muna magana ne kan asma'ul masula waɗanda suke ba ayyu ba to amma idan yanzu mun ɗauki ayyu a matsayin wancan eh, ɓangaren laraba da suke ganinsa kamar sauran mausulat ne to shi ma wannan ayyuhum ashaddu ya dace da wannan misali an gane ta fala ta ƙulu ba za ka ce ja a nillazani ƙama ba za ka ce ja a nillazani duri ba ba za ka faɗi haka ba menene dalili liras il'awwali bil fa'iliyati saboda yi wa na farkon rufu'a da fa'ili ja'ani allazani qama huma قاما هما وانا ne ya aikata eh, abin nan kama din ba huma ba yawwa to saboda haka dole ne ka ce kama domin a san cewa akwai huma a wannan wurin an fahimta domin saboda kama din nan marfu'i ne bil fa'iliya domin shi aikata qiyam din shi aikata ne menene yawwa haka nan kuma ja allazi duriba nan ma ana nufin tunda allazani ne huma ne ai zai dace da su ai din zai dace da su zaman to huma to saboda haka nan ma sai ka ce me ja allazani duriba domin su ma'anan fa'ilai ne abin nan eh, marfu'ai ne amma sai dai nan duriba marfu'i ne bin niyabati lil fa'il an buge shi tun da an buge ba ambaci wanda ya buge shi wanda ya buge shi din ba wanda shine fa'il to yanzu shi zai na ibance shi a wurin irabi dama kuma haka ake ko uri alkitabu zaka ce qara muhammadun alkitaba muhammad ya karanta littafi kaga nan alkitaba zaman to maf'ulun bihi zai zaman to mansubi yanzu ka ce uri an karanta littafi baka ambaci muhammad in ba wanda za ma shi ne fa'ili to tunda baka ambaci muhammad ba sai ka ɗauki li'irabin muhammad na fa'iliya na raf'a sai ka dawo da shi kan menene kan maf'ulun bihi sai ka ce masa maf'ulun bihi din yanzu shi ne zama to marfu'i a matsayin shi yake na ibantar fa'ilin da ba ambata ba wadi saboda haka na'ibul fa'il ko wani lokaci menene shi marfu'i fa'ili ko wani lokaci menene shi marfu'i maf'ulun bihi ba ko wani lokaci mansubi yawwa shi yasa nan yace li raf'il awwali bil fa'iliya. saboda eh, abin nan rufu'an na farkon bil fa'iliya shine kama kama hmm? don ya baka huma dole zai baka huma wasani kuma bin niyaba shine duriba ka ce ba. shine yace nan bal yuqalu abinda zaka ce za a ce shine ja'anil ladhani qama huma kenan ja'anil ladhani duriba huma kenan wa amma al-mubtada'u amma shi mubtada ay al-a'idul mubtada'u an fahimta المبتدا انا انا مثل العائد المبتدا فيوزف مع اي شيء ذا شافي شي تارد اي وان لم تطل الصله كودا سلر بتي تصو با كودا منين سلر بتي تصو با كون وهو الذي في السماء اله اي سلر سنه تصو هو في السماء اله سنه تصو sabanin su ayyuhun ashaddu to amma shi tare da ayyu za a shafe shi wallan tudul sila kama ta kaddama kamar yadda ya gabata min qaulika wato kamar yadda misalai suka gabata a karatukan da suka gabata na abin nan eh, na baya kenan mu ce a hausance yu'jibuni ayyuhum qa'imun baka ce ayyuhun huwa ƙa'imun ba wato inda allazi ne da za ka ce yujibuni allazi ba za ka ce qa'imun ba me za ka ce huwa qa'imun dole ne idan da allazi ne za ka ce yujibuni allazi huwa qa'imun saboda gajartar ne saboda gajartar silar huwa qa'imun gajere ne in ka shafe shi zai zama to ƙa'imin kawai to amma a ayi yana halatta za ka ce abin nan menene yujibuni alladhi yujibuni ayyuhum qa'im ka shafe huwan ka bar ƙa'im din kawai yayi wana yi da makamancin wannan ولا يوظف سدر الصلة مع غيره أي مع غير أي أما فرق صلة بذا أشافي شبه tare da wani ayyu daga cikin mausulat illa idza qalat silatu sai idan silar ta tsawaita nawo misalin ja allazi huwa daribun zaidan a wannan lokaci yana halatta ka ce ja allazi daribun zaidan ba tare da ka ce huwa a cikin jumlar ba wadi amma kun ga a ayyu ya halatta ka ce yujibu ne ayyuhum qa'imun amma inda za ka shafi ayyu din nan ka ce allazi ayyu yujibu ne allazi dole ka ce huwa qa'imun fa yajuzu hasbu huwa fa taqulu jaa allazi baridun zaidan wa min qawlihim daga cikin wannan ka'idan ne fadar larabawa ta zo inda suke cewa ma ana billazi qa'ilun laka su'an wanda asalinsa ma ana billazi huwa qa'ilun laka su'an ban zaman to wannan da yake gaya maka bakar magana ba ko mummunar magana ba a takdiru wato billazi huwa qa'ilun laka su'an fa in lam tatuli silatu falhasku qalilun idan sila bata tsawaita ba mausul kuma ya zamanto ba ayyu ba to shafi farkon sila kaɗan kawai ake yin amma ɗan kofa sun ce ana iya yi bisa ƙiyasi an fahimta? wato kamar da muka ce yi ujibun lazi Ƙa'imun yana halatta wurin ne wurin yan kufa a wurin sauran na nahawu mutanen basara kenan su wannan sai yan kaɗan sai nadiran ba su fai ake yin sa amma a wurin ayyu ne babu matsala ana yi in tare da ayyu ne shine ce anan fa lam tatul istila fal hasfu qalilun wa kofi al kufiyuna san su yan kufa sun halatta shi a bisa kiyasi kamar ka ce ja alladhi qa'imun kamar ka ce ja'a ayyuhum qa'imun التقدير جاء الذي هو قائم ومن قوله تعالى إلى أبسوانن لغر شيء wannan aya ta zo ana karanta ta da kamaman alallazi ahsanu maimakon huwa ahsanu ai fi kira ta ratsi a cikin ƙira'ar rufu'a wa takbiruhu wa ahsan ina ga sai mu tsaya nan ku ta yau kan ba za mu samu mu yi karatunmu na biyu ba ku saura nawa ya rage mana to minti biyar ɗin nan don tambayoyi na'am a cikin maganar maganarsa akwai ishara ilal mawadi zuwa ga digirori waɗanda zai zafi fiye al'aidu alal mausul da ake shafi aidi akan mausuli mai ake nufi ba sa abin da ake nufi da wannan wurin na'am bismillah iko gari ya mana na'am eh ana share huwa sai eh, misali kamar yana na'am hmm. ana iya shafi huwa ɗin to ba da ya damuwa tun da ka fahimci huwa ɗin nan shine al'aidu wato abdamirul aidu wanda zai koma zuwa ga allazi wannan ma amsar ta yi kyau sosai maganar kuma ja allazi huwa ka'imun a shafi huwa din wannan kuma wata matsala ce daban wanda mun riga mun sani bai kamata a yi wannan ba in kaga an yi shi sai dai nadiran a wuri maluman basara ko maluman jamhur duk da yake yan kufa sun halartar da shi a bisa kiyasi saboda gajartan sila din ja allazi huwa qa'imun kaga huwa qa'imun bai da tsawo yawa amma yanzu kamar ja allazi fi samai ilahu abin nan wa huwa allazi fi samai ilahun kaga ya halatta a shafe shi farko dai saboda silar tana da tsawo sannan shi huwan al'aidu al mawsul din mubtada ne sannan kabar ɗinsa ilahun har yanzu menene kabar ne wanda yake mufradi yawa nan da na ban idan baka ɗauki ayyu ba kamar sauran asma'ul mausulat wanda muka ce akwai cikin larabawa ba mafiya yawa ba wanda su a wurinsu ayo shi ma mu'rabi ne kamar yadda sauran mausulat ɗin suke yawa to da aka ce wa huwa in ma an yakuna marfu'an shi ko dai zama to marfu'i me ake nufi shi din nan wanne ne shi din al'a'id yawa ba shi ismul mausul din ba ina karnana ta wannan domin a karatunmu na farko na ce saboda huwa a ƙa'idar nawo abdamiru aidun ya udu ila akrabil maskur ba wannan babi ba ne saboda haka ana nufin huwa ɗin ana nufin shi al'aidu ba wai al-mausul ba wanda yake kusa da shi a yanzu a cikin maganar wannan mai magana kun fahimci abin saboda haka sai a riƙe wurin da ke sosai yawwa ai ka nan abin nan eh, ayyuhum huwa ashaddu eh, abin nan shi a'id din mubtada ne sannan kabar ɗinsa har yanzu mufrad ne har yanzu mubtada marfu dama inda ya mubtada zai zama to marfu sannan kabar ɗinsa mufrad ne saboda ka shi ma cikin wannan babi ne karanta shi anan a matsayin wanda ba wai saboda ya ginu ne akan eh, abin nan na'am eh a'a ayyuhun huwa shine sila din wanda kuma shine muktada shine aka tafi ai filan anan shafe ne shi marfu'i ne fi mahallin rasi yujibuni ayyuhum huwa qa'imun na a huwa huwa qa'imun kun kan idafa ne ayyuhum wannan ayyu mudafun da mudafun ilayhi ne hum ayyu mudafun sa'annan hum mudafun ilayhi yanzu muna magana ne da menene da huwan da aka shafe wanda shine tare da ƙa'imin sai zamanto menene muftara da kabar. na'am wane ne ya ɗaga nan na'am bismillah abu ubaidillah eh ba za ka ce kama kawai ba sai dai kama nan ma ba za ka ce ja'anin lazani buru ba ba sai dai ba domin ka ce kama zai zamanto huwa ne alali huma ne tun da huma ne zai haifar saboda haka dole ne zamanto kama nan ma tun da ba huma dole ne zamanto duriba ba za ka ce ba huma ba ai sai dai ba huwa wanda ko ba huwa bane anan huma ne saboda haka zai zamanto duriba na'am eh lirafi al-awwal din shine qama ko kama الثاني kuma shine menene ضرب ko ba raf'ul awwal din bil fa'iliya domin fa'ili ne wal fa'ili marfu kama ai fa'ili ne kuma wanda su suka tsaya aikata fi'ili wannan ko ba waɗanda aka buge su amma tunda ba ambaci wanda ya bugun ba saboda haka za su ɗauki a wurin lirabi za su ɗauki matsayin wanda ya bugun da ba ambata ba kamar da muka ce za ka ce karatu ko kuma ƙara'a muhammadun alkitaba idan ka shafe muhammadun nan za ka ce kuri alkitabu muhammadun marfu'un bil fa'iliya sannan kuri alkitabu alkitabu a nan marfu'un bin niyabati anil anil fa'ili ko anil fa'iliya mm. eh ai biras il awwali kama din shine qama. eh biras ihi bil fa'iliya wasani kuma biras ihi bin niyaba ai bin niyabati an al fa'il an al fa'il al mazufi don kace ja abin nan ja allazani duriba duriba kaga duriba na'ibul fa'il ne amma ka ce ja allazani darabahuma muhammadun kaga wannan sun zamanto mansubi an fahimta kuma din a wannan lokacin sun zamanto ne sun zamanto mansubi saboda menene sun zamanto maf'ulun bihi aikin wani bugun wani ya faɗa kansu da shine muhammad yawon shikenan ta to alhamdulillah kamar da muka ce ba karatun baitattuka yau sai allah kai mu wani mako insha Allah ta'ala sannan na gobe muna da ɗan uzurin tafiya sai litinin Allah ya kai mu insha Allah ta'ala